الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به والذي أوحينا إليك وما وصينا به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع هواءهم وقل آمرت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاكية رمضان هجرة تدبودة لحدودة أربعين شدة ya dace da sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar من أشكين تفسير سورة فصيلة دامو تيكا بدك آية إشيرين إن شاء الله وأن فراتين أن أدوثير بياني أكان أكوبر مكيا الله الله تصابه مغني أكوبر مكيا الله يا الله ما تقول شيء ونزل الذين آمنوا آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون الله مدوكي يشي ويوم يحشر وتلعب شي ويوم كما أنا شي مع محمد واذكر يوم ka ba su labarin wani wata rana kasu Allah yana ce ma annabi ya ba mu labarin wani gini shi wannan gini mai zai faru yau shau za a tattaro domin kalmar alhashuru a larabci yanda za ka gani a jikafai luga kamar mujan makayi su luga a da na biyu shafi na 67 Eh, ahlul lugati Lokaci al-hashr al-jam'u ma'a sauqin asali da larabci idan aka ce al-hashr shine a tattara mutane kuma a kore ce fa aka samu suratul hashr saboda abin da ya faru a zamanin manzon Allah annabi ya kori ya gudawa daga garin Madina to tattara mutane da su a lokaci guda shine kalmar alhashuru take dauka saboda ka yasa ba za ka ce tara mutane kadai ba sai ka hada da koransu to Allah ya yi amfani da wannan kalmar ya ce a gaya mana ranar da za a tattaro kuma a yi kora ga a'adadin lahi makiya Allah makiya Allah akwai ranar da Allah zai tattara su a wuri guda Allah ka saba mace ba shakka wannan abin tsoro ne domin duk sa'ilin da Allah ya faɗi magana a cikin alkur'ani sai ka auna da kanka shin suwaye ake nufi da makiya Allah a ada'ul lahi suwaye makiya Allah waɗanda Allah zai umarni a tattara a kora su sai ka dubi tafsirin ibn kasir ibn kasir ya ce a ada'ul lahi makiya Allah mutum biyu ne na daya allazina kazzabu rusulahu su ne mutanen da an turo manzanni sun ta su a ga na makiya Allah ne domin idan aka ce Allah ya turo sako sai ka ki karba kaga sai ba musu ne sabai wannan ajiri yake sai ce to na biyu ba khalaqu amrahu sun karbe shi amma sun saba mishi to kaga kenan makiya Allah ba ka musu mutum ne kuma yanda ibn kasir ya faɗa haka ibn ufaymi ne faɗa shi ma yake fasara wannan ayar yace biddul imani al kufur ne kishiyar imani shine kafirci ai da aka ce an yi imani an gaskanta Allah ana son Allah kenan to wanda baya son Allah sai a ce ya kafirci don haka kana iya gane su waye ya Allah su ne waɗanda ba su yi imani da Allah ba kafin kenan kafirai sai ce wa duk takwa shi kuma Allah ba wai a yarda da shi bane a ji tsoronsa a kiyaye dokokinsa to tana yiwa a samu mutum ya yi imanin da Allah amma kuma baya kiyaye dokokin Allah sai na aka ce biddu taqwa ai shi ne al-ma'asi wal sabon Allah da fasikanci wannan ita ce siffar mutumin da ya yarda akwai Allah amma yake saba mishi yake bandare ma Allah to sai ibn Usaym yake don haka fa adaullahi llahi idan humul wal saboda ka idan aka ce suwaye makiya Allah sai ka bada amsa mutum da yau? daga kafirai sai fasikai idan aka ce fasikai kaga cikin musulmai ne mai na an ce kafirai kaga musulmai ne ma ba ko idan don abin da ya sa sau da yawa karanta alqur'ani muke muna wucewa ana magana da kai baka ma san kai ne ba Sai kana ɗaukar magana kana ɗora wani a nesa alhaji da sai Allah yake magana Allah ya ce ranar da zai tattaro makiyansa ya kora su, Ko sai ka nemi amsa zuwa yi makiyan Allah da za a yi ma wannan a filin misali a zama suna sun ce mutum biyu ne da kafiri da fasi ina za a kora su sai Allah ya ce ilan da zuwa ga wuta da hum Allah ya ce ko ba kora kadai ake ba ana halkada su la hawla wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu idan aka ce yudfa'una yudfa'una anidan anifan muhina ana hankada su hankada wadda ta fi ta duniya kasan hankadawa an yi ladanci ne kana tafiya sai a hankada da ta baya haka mala'iku suke ma waɗannan mutane duk yin Allah da ta shi kiyama ana gane shi don Allah yana tara su a wuri guda ne ba musulmi ba kafiri tun da dai siffa guda ta hada su iyayyar Allah kuma ko masu ɗaya ce to inda ya sai musulmai wanda babu mamaki daga baya wasu samu ceto to me zai faru حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما dama ana kora su zuwa mutuwa wuta ne ai abin abinda Allah ya ce wa yawma yuhsharu a'da'u llahi ila an-nar daga filin hisabi ne za a tattara su ana tattara su ina wani fasiki ina kafirin nan zo? ana haɗa su a wuri guda kuma ana koran an doshi wuta da su an doshi wuta da su hatta idan ma ja'uha to kuma Allah ya riga alƙawari babu wanda zai shiga aljanna sai da hisabi sai waɗanda Allah ya ware su wanda suka tabbata a hadisu manzon Allah babu wanda zai tabuta sai an bayyana mar hukuncinsa duk da cewa akwai mutanen da Allah ya sa makamashin ta jahannam saboda laifin su a fili yake ba amma mutum ba zai shiga wuta ba sai an gaya masa laifin shi ai hatta idza ma ja'uha sai sun iso ga wutan Allah ya saba mu gani shahida alaihim sam'uhum ji jin su ya ba da shaida a kansu wa abu absaruhum da ganinsu ya ba da shaida a kansu wa juluduhum fatar cikinsu ta ba da shaida a kawunansu su bi ma kanu yafaluna abin da suka aikata a duniya kaga bi ma ya ya'malu abin da suka aikata a duniya to babu shakka babu shakka babu wanda ya isa babu wanda ya isa tsira idan Allah ya hukunta wuta a kansa sau da idan aka ce maka jin ka ganin ka fatar jikinka za ka ba da shaida ka ga mutum kuma ai an gaba kore shi ko ba wai nan kadai bane kaga hatta a suratul isra'i aya ta shaida. nan ma Allah ya faɗa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula kaga nan ma Allah ya tabbatar da ji da gani da tunaninka su sai an mai tambaya ba wai aka kawai fata cikin ka za ta yi bayani ba sai an masa tambaya kuma akwai mu'amu mu'awiya bin haida Hadisu na da tsawo amma dai muhammad shahid ga wannan hadisin shine a cikin sa manzon Allah ya ce tajibuna yawmal qiyamati dukkan ku inji annabi muhammad gaba ɗayan ku za ku tashi ne a ranar tashin kiyama ala afwahikum al a kan bakunan ku akwai sakon ku ne da saboda ka duk wani ɗan adam da kasan ana yi kura in za a yi wasa da ita a sa mata takunkumi saboda kai tsaye cizo to shi ɗan adam ba za a sa mishi ku don cizon sa bane dan kar ma yayi magana in ji manzon Allah saboda ku takunkumi za a sa a bakin kowa ƙarfi Allah bai bukatar ma magana ka saboda ya nuna maka kudurarsa ai ba sai bakin ka yi magana ba to shi ne sai manzon Allah ya ce wa inna awwala ma yatakallamu min al adami kaga ba ce min al-kafiri ba min al adami abinda zai fara magana daga jikin dan adam fa fi buhu ciwon sai kar ka dauka bakin shi saboda ka da Allah yake cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ai tambaya za a yi ko ba a bukatar bakin kamar ka ya da amsa saboda ka abin da zai fara ba da amsa a cikin ka cinyar ka ne sai maza Allah yake wa kafahu annaba na biyu sai tafin hannunka tafin hannunka zai magana cinyar ka za ta yi magana magana cinya ita ce farko hadisin al-Imam Bazawi ya inganta shi wanda ya ce sinadin yana da kyau a littafin ka shafa sunna mujallar na bakwai shafiyar ɗari biyar to kaga mun samu kuri biyu a cikin alkur'ani wuri na uku shi ma mun karanta shi a baya shi ne suratu yasin a suratu yasin ayata sittin da biyar ai Allah ya fito karara ya faɗi magana da ta dace da hadisin manzon Allah. Al-yawma naktumu ala afwahi al-yawma naqdimu ala afwahihim a yau za mu rufe bakunan su kaji abin da manzo Allah ya faɗa za ka tashi da takunkumi shi kuma Allah yake zai rufe bakin ai ka ga kenan ba magana al yawma nahtimu ala afwahihim Me Allah yake wa tukallimuna aydihim hannuwan ne za su mana magana wa tashhadu arjuluhum kafafu su ba da shaida ne ma samu yake wuna abin da suka suka aikata wanda suka samar saboda ka zo abin da kai jikin ka ne zai yi bayani ko harshe ba sannan kuma idan ka dawo suratul nur idan ka dawo suratul nur shine wuri na hudu yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum ranar da harsunansu suke ba da shaida da hannuwansu da kafafunsu ma sanu ya amaluna abin da suka kasance suna aikatawa ce yau ma'izi wa fihim Allah dinahum al-haq a wannan ranar Allah zai kifa musu hisabin su na gaskiya wa na annan Allah huwa al-haq ranar mutane za su sani Allah shine na gaske mabayyana babu wanda zai musanta kuduran Allah a ranar tashin kiyama akwai hadisin Anas Malik wanda aka ruwaito daidai wannan gaba din ana so ce kunna inda rasulullah muna tare da manzon Allah wata rana fa bafika sai annabi fashe da dariya <clears throat> sai ya tambaye mu hal tadruna mimma abhaku ko kun san dalilin da yasa nake dariya kuwa kullu sai muka Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzo suka fi sani qala sai manzon Allah ya ce min muqafabati al-abdi rabbahu wato abin da ya sani dariya Allah ya sanar da ni maganar da zai yi da wani bawansa don Allah yana sanar da annabi Muhammad labarin da ya wuce da labari mai aukuwa da abin da zai auku nan gaba abin da zai auku a lahira ma Allah ya sanar da manzonsa to cikin wannan karantarwa da Allah ya ce ma annabi Muhammad shi ne yake to sai kawai da aka ito wannan gaba sai na fashe da dariya saboda ilimin na shiga ga manzon Allah من musafabat al ربه يقول yaqul zai ce ya rabbi ya تجرني من tujurni إلى zulmi ina ce ka ce kada in zalunci ka tsare sai Allah ya ce ba za kware على نفسي إلا mutum مني wanda minni inda zai zalunci ba a san shi to ni ban yarda wani ya ba da shaida game da ni ba sai jikina ni kaina jikina ne zai bani shaida saboda wani bako zai bani shaida yana iya mun ƙarya ya cutar da ni sai Allah ya ce an gama ne ka fafi bi nafsika al yawma alika shahida a yau dai ka ishi kanka ka zama shaida yana roƙo ne idan ma akwai wanda zai bada shaida akan ayyukan da yayi ba a bari jikinsa ya bayar shi ma san dama an riga an wannan tanadin ba sai Allah ya ce an gama ai kuwa jikinka ya isa ya bada shaida wa bil kiramil katibina shuhuda idan jikin kai tabbatar mala'iku da suka rubuta aiki kuma sai su ba da bayani kaga an gama qala yana gama fada fa yaqsu ala fi sai Allah ya rufe bakin ko ya nemi budewa ba zai ma iya ba bakin ya rufe fa yuqalu da arkani saboda haka sai Allah ya ce ma sauran jikin sassan jikinsa sai a ce musu an tuki ku yi magana fatan tsiku bi amali saboda ka sai jikin mutum ya dinga bayyana labarin ayyukan da ya aikata a rayuwarsa ala sai jikin ya gama bayani karkar har zai faɗi abin da ya ɗauka ido zai faɗi abin da ya gani kunne ya faɗi abin da ya ji kafa ta yi bayani inda ta ji, kuma kunnensa na ji jikin na take ke ba da labarin halayensa kuma kullum ya suna ji sai da aka gama manzo Allah ke sun mai yukalli bainahu bai na salat sai Allah ya fita bakin Allah ya fita bakin kaga ya ba shi damar yi magana an riga an gama komai jikinka ya fallashi duk abin da za a kai a duniya duk abin da ido ya yi ya gani sai da ya faɗa duk abin da hannu ya taɓa sai da ya faɗa kafa kuma duk inda ta ji sai da sai bayan. musamman sai aka buɗe mar baki fa ya yana ana buɗe bakinsa da ya ga zai iya magana sai ya ce bu'udan kunna wasu suhuqan ya ce kar da ku Allah wadaran ku kaga cikin nasu ne yake wa Allah wadare yana ma cikin sa Allah wadare yana ma bakin da kunnansa da hannunsa da kafafunsa ya ce Allah wadaran ku fa an kunna kuntu unadi ai duk dabara da nake zama zan sare ku ne kashe ku kun fallace ni shi ne sai manzo Allah ya fashe da dariya wato shi Allah babu dabara da za ta yi babu ita saukin ta kawai ka tuba ka da mutuwa Allah ta mu jiya wannan hadisin na Anas yana sahihu muslim kitabu zuhud wa maqadir hadisi na 2969 sai riwayar Abu Hurairah take kama da wannan wanda annabi yake cewa sun mai faru za a ce masa al'ana na ba'akun shahida na alaika lokacin da yake bukatar a ba da damar jikinsa su sai Allah ya ce to ai yanzu za mu turo mai shaida a kansa idan aka ce za turo mai shaida a kansa ya tafakkaru shi mafi zai ta tunani man zan da zai shaɗu alayya waye zai san shaida wa yi ta malafi yana wannan tunanin sai Allah ya rufa bakin? wa yi da sai a ce ya sayi magana wa lahamihi naman jikinsa a ce yi magana hi, kashin jikinsa ma a ce in kuki ku yi magana fatan tsiku jalduhu sai zamanto fatan tsiku fakiruhu cinyarsa za ta yi magana wa lahmuhu haka nan naman jikinsa wa ibamuhu da kasutuwansa bi amalihi duk aikin da ya aikata to kaga wannan shine zamanto liyu uzara liyu uzara min nafsihi saboda a katse mai hankali to bayan annabi ya faɗi wannan sai manzon Allah da kansa ya ce wa zalikal munafiq wannan mutumin munafiki ne to kaga fasarin da malaman sunna suka yi makiya Allah ɗayan biyu ne in ba munafiki ba kafiri to shi wannan mutumin munafiki ne wa zalika allazi sakata Allahu alai kuma wannan mutumin Allah ya riga ya yi fushi da shi duk mutumin da kaga wannan ya tabbata gare shi yana tare da fushin Allah shi ma hadisin Abu Huraira duka suna wuri guda a sahihu Muslim to me Allah yake a gaban aya وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون lokacin da jikin mutum yake ba da shaida a kansa sassan jikinsa duk sun ba da shaida a kan abin da mutum ya aikata a lokacin sai kafirai da munafikai su rika tambayan jikunan nasu wa qalu wa qalu li juludin sai su rika ce ma fatar jikunan su lima shahidun alaina dan me kuka yi shaida a kan mu dan me kuke shaida a kan bisa kawunan mu daga wannan ya nuna maka idan mutum tafaffe ne a duniya haka ma lahira tababbe ne kamar duniya kamar lahira ai da maka gardaman kuduran Allah a duniya bai kamata muke yi gardama game da kuduran Allah a lahira ba amma kaga kafiri da yake Allah ya kaddara wuta za shi da shi da munafiki maimakon da fatar jikunan su take bayani jikinka yana bayani kaga sai ka dada sauran Allah amma wai ka ji tambaya suke wa jikunan su kuka ba da shaida a kawunan mu ya aka yi ma kuka iya magana to kaga wanda za a ce a lahira ma ya tashi yana kokonton kuduran Allah ai kaga wannan bai kamata a ce a aljanna ba domin a duniya ne za ka yi shakkan kuduran Allah amma a lahira babu to shi suke tambayar su su kuma fatun jikunan kafiran kalu za su ce an faƙa Allahu an faƙa kulla shay'in kuna tambayar ya aka yi muka iya magana to ai Allah da ya ba mu komai damar iya magana shi ya ba mu damar magana a yau to me abin mamaki wa huwa khalaqakum awwala marra ku kanku Allah ne ya halice ku a karan farko wa ilayhi turja'una kuma gare shi aka mai da ku to anan kaga kenan jikudan kafiran ma sun fi su imani saboda ka suke ba su wannan amsa me suka ci gaba da cewa wa ma كنتم تستطيعون أن يجعل عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون wannan aya tana da fassara kashi biyu kamar yadda za ka gani a tafsirin al-Imam al-Qurtubi alman kutub ya ce na ɗaya ma kuntum tastafiruna ma'anarta ma kuntum tastafuna min anfusikum ai lokacin kuna da rai ba kwa koyi jikunan ku sabon Allah kaga abin da Allah ya faɗa yanzu da kake da rai da kake da rai ba ka koyi jikin ka sabon Allah ba ka yi sai al-imam qurtubi ce me yasa aka faɗa haka an faɗa ne hadarar min shahadatu jawarihi alaikum inda ka san cewar gaɓuɓɓan jikinka za su ba ka shaida ai ka ga rayuwarka a nan yace li anna insana la yumkinuhu an yukhfi min nafsi min nafsi ai ko da za ka koye ma kowa abin da kake yi mara kyau ba za ka koye ma cikin ka ba ba zai yi ba to sai ya Allah yake cewa lokacin kuna da rai ba ku ɓoye ma jikunan ku saƙon da kuka yi ba shi ne ma'anan wa ma kuntum tattafiruna saboda me inda kana tunanin jikinka zai ba da shaida a kanka kaga za ka yi ta ƙoƙarin ɓoye ma jikinka sabon Allah me yasa an yi shada alaikum dan kar a tashi a lahira wannan jikin naka ya ba da shaida a kanka sam'ukum jinku ya ba da shaida a kanku wala absarukum ganuwan ganinku wato ya ba da shaida a kanku wala junudukum ko ko fatan fatun jikunan ku saboda haka ba ku yi wannan tunanin ba kaga wannan fassara guda kenan wa qila al-istitar bi ma'na al-istiqa'i anan fassara ta biyu to su malamai suka ce abinda ake nufi da al-istitar din nan shine kiyayewa na farko koyewa na biyu kiyayewa idan aka ce kiyayewa wato ma kuntum tattaquna fi dunya a lokacin da kuka rayu a duniya ba kwa kiyaye Allah masana shi ne kiyaye Allah saboda haka yasa shi ne zaka ba da shaida a kansa makare shi bai kiyaye Allah saboda haka yasa harshen sa zai ba da shaida a kansa to ira ira haka wato eh, tattakuna fi dunya an tashhada alaikum jawarihukum fil akhirah fa tatruku ma'asi khawfan min hadhihi ash-shahada kaga inda ka san cewar Eh, jikinka zai ba da shaida ba ya kamata ka zanna kiyayewa akan abin da jikinka zai iya ba da shaida a kai walakin sai dai Allah yake zanantum kuna tsammani an Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun Allah bai san da yawan abin da kuke aikatawa ba kuma gaskiya ne duk wani fasiki idan yana fasikanci tunaninsa shine Allah bai san yana yi ba tunaninsa shine Allah bai sani ba yace walakin zalantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun zatan ku shine Allah bai san da yawan abin da kuka aikata ba ita wannan ayar in kaji tafsirin ta malaman tafsiri suna kawo labarin Abdullah bin Mas'ud Allah ya kara masa yarda Abdullah bin Mas'ud sahabin manzon Allah kuma ka san yana daga cikin asabiqun al-awwalun waɗanda suka fara musulunta a duniya to tun ana garin maka tun ba a hijira ba yace kuntu mustafiran bi asarin ka'aba ina cikin labulan ka'aba kasan labulan eh, ka'aba tana da labule wannan labulan ya daɗe tun kafin a aiko annabi Muhammad wannan wannan labulan tun a zamanin jahiliya larabawa suna daraja ka'aba suna mata labule to shi Abdullahi bin Mas'ud yace ina cikin suturan labulan tsakanin labulan da cikin bangon sau da mutum ba zai gan shi ba sai ga wasu mutane guda uku suna tattaunawa a jikin ka'aba a gefen ka'aba suna tattaunawa ya ce istama a yin darbai shi ƙorashi ya ne wasa tafiyun ya dai manta ko dai mutane biyu ƙorai shawa ne amma mutum ɗaya mutumin ta'if ne kaga ba dukansu bane yan gari mutum biyu yan gari ne amma guda ɗaya ba ko ne shine tsakafi ko kuma ne wa qurashiyun mutane biyun ne baki mutanen qa'ifa mutum ɗaya kuma shine dan gari wato dan garin makka amma abdullahi bin mas'ud yake sai dai ba zai manta abu ɗaya ba kasiratun shahmu butunihim mutane ne masu tumbi sosai su yana da tumbi mai girma sai yace qalilatun fiqhu qulubihim amma kuma fahimtar da suke zukatan su kaɗan ce in ji abdullahi bin mas'ud suna da tumbi fahimtar kuma ba ta da yawa to dalilin wannan magana ta abdullahi bin mas'ud shine malaman sunna suke cewa in ka dubi fatul bayani. kamar misali eh, bayanin ibn hajar game da wannan labari yana mujallar na takwas shafi na 424 yace wa fihi isharatun ala an ila anna al-fitna wannan magana ta abdullahi bin mas'ud sai take mana ishara da cewa ita basira ita basira Allah ma ta kunu ma albisuna tana da wuyan samu ga mutumin da yake da tumbi in dai mutum yana da tumbi to basirarsa ba ta da yawa in ji ibn hajar saboda wannan kalma ta abdullahi bin mas'ud yace waɗannan mutane guda uku gaba ɗaya suna da tumbi sai abdullahi bin mas'ud ya ce kuma suna da ƙarancin fahimta suna da ƙarancin fahimta ga manyan keji wannan ma yana daga abin da ibn hajar ya kawo na bayanin al-imam shafi'i kaga kenan manyan mutane sun yi magana sun yarda da bayanin abdullahi bin mas'ud ah, kamar al-imam shafi'i al-imam shafi'i ya taɓa yin magana mai kamar haka yana cewa ma ra'aitu saminan aqilan ni tun da Allah ya halice ni tsawon rayuwa na ban taba ganin ƙato mai hankali ba Ina ka cewa mutum ƙato ne mai tumbi ka same da hankali abuwa imam shafi ya ce ka ne ba tsawo gari ba sai ce illa sai da mutum ɗaya. Ka ga shi ana samu ana samu za ka ga mutum ne mai tumbi amma kuma akwai ilim so ba tumbi sakarci ba ne to shi ne sai ce sai dai mutum ɗaya. waye wannan mutumin sai ce sunansa muhammad bin hassan al al-Shaibani wani malami ne da yake garin kufa kuma almajirin al'imamu abu hanifa almajirin al'imamu abu hanifa ana ce mai muhammad bin hassan al al-Shaibani sannan al-Imam Shafi'i ya ɗauki ilimi ba kaɗan ba a wajen wannan malami malamin ne al-Imam Shafi'i ke isharar shi yace ni ban taɓa ganin mutum da tunji ga ilimi ba sai wa yace Muhammad bin Hassan al-Shaybani almajirin al-Imam Abu Hanifa al-Imam Shafi yayi karatu gurin sa fa aksara jiddan karatun ba kadan ba sai ma yake cewa al-Imam Shafi yace walau asha'u an aqula inda zan ce nazala al-Qur'an bi lugati Muhammad bin Hassan Allah ya saukar da al-Qur'ani ne da harshen wannan malamin al-Imam Shafi yace inda zan faɗi wannan ya ce lakuntu ya ce babu shakka na tabbatar abin da na faɗa gaskiya ne lifasahati saboda tsabar fasahar malami malamin Allah ya masa ilimi ba kaɗan ba ba kaɗan ba wanda shi ke nuna maka cewar ba lallai ba ne don mutum yana da jiki a samu ba shi da ilimi ba lallai ba ne ai kaga al'imamu shafi ya ce shi bai taɓa gani ba amma ya gani akan mutum ɗaya ala kulli halin wannan yana tabbatar ma maganar abdullahi bin Masudu gaskiya ce kuma yana daɗa nuna mana illar jiki kenan ga ɗan adam inda hali kai kokari ka rage jiki ba alkhairi bane tunda baya da lafiyan jiki idan mutum yana da kiba kiba kuma tana ma basirar Wanda wannan ne bayanin abdullahi dan mas'ud kuma ne bayanin malaman farko kamar misali ta yanda muka ji al-imam hatta al iyawa. alqadi ya shi ma ya faɗi wannan yace wa hadha fihi tanbihun ala anna al qalla ma takunu ma'a mani. wannan shi ke nuna cewa in dai akwai jiki to basira rabuwa take shi kaga illar jiki bai tsaya ga lafiya ba kawai hatta basiran mutum ida yana masa lahani shi sa wani lokaci na kan yi mamaki mutum ya turo tambaya mutum yana son wai ya ƙara kiba na cikin me za ka samu a nan banda sharri ne za ka samu saboda duk inda ka duba tun daga ilimi na zamani har ga ilimi na addini kushewa su ka kaga maganar mutum ne ma kansa kiba bai ma dace ba to za ka ga bayanin alqadi ya asharu lawami ala sahih muslim yana goma sha bakwai mujallal goma sha bakwai shafin ɗari biyu da sittin da shida to abdullahi bin mas'ud yana ba mu labari a farkon musulunci yana cikin Ka'aba tsakanin labulan Ka'aba da bango don haka waɗannan mutane kun san shi ba ku san yana gurin ba sai suka kama hira ai ko kai ne ka je maka in ka kalli Ka'aba in ba kana da basira ba in jahilci yana tare da kai za ka riga dauka ai Allah yana gurin ko ba zai da kafirin da suka dauka kenan idan aka ce ma Ka'aba dakin Allah ya ce to yana na dakin ba da Abdullahi bin Mas'ud ke mana bayani kenan shi yasa Abdullahi bin Mas'ud ce ƙatun ƙatun amma ba su da basira sai ɗaya daga cikinsu abdullahi ibn masud yana ji ɗaya daga cikinsu ya ce aka rauna an Allah ya kuma umarna ku yanzu kuna ganin magana da muke dinnan nan daga cikin nan yana ji yanzu suna magana ta abdullahi ibn masud qala al-akhar sai ɗaya yace yasma'u in jaharna ka in mun tsaga murya zai ji kun ga dai mun zo kusa da ɗakin ayi wala ya sumahu in afaina amma in muka yi rada to ba zai ji ba don haka kar mu daga murya maganar mu mu yi ta a hankali Abdullahi bin Mas'ud yana ji to saura na uku bai faɗi kuma waɗanda suka bambance waɗanda ke wannan magana ba na uku sai ya ce in kana ya sumahu in iza jaharna kai da kace in mun daga murya zai ji to yana tabbatar ma fa innahu yasma'u idza afaina in ma mun sassauta murya zai ji yake nuna maka yana nuna maka cewa cikin mutum uku din akwai mai hankali wannan na ƙarshen yana da hankali to shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma kuntum tastatiruna an yashhadu alaikum sam'ukum da can ba kwa koye wato ba kwa iya koye ma jinkunan ku da tsoron ranar da Allah zai ba da dama waɗanda jikuna na ku ba da shaida akan kawunan ku hadisi abdullahi bin mas'ud yana sahihul bukhari babu akwai babu musamman da liman bukhari fassara wannan aya wa zalikum zannukum allazi kuntum rabbukum hadisi na 4539 yana sahihu muslim hadisi na 2775 yana sunan tirmidhi sunan nasa'i saboda ka ibn hajar da ya kawo hadisin abdullahi bin mas'ud sai ya ce wa hadha yushir kaga kenan ya nuna mana cewa ba kowa mai jiki ne ba shi da basira ba akan samu mai jiki mai ilimi da basira kaga wannan mutumin na ƙarshe bi an na ƙala zalika kana afqal ashabi ya fi sauran wayo ya fi sauran hankali to kuma wa aqlid bihi wannan shi yasa shi kuma ya fi dacewa da rahamar Allah saboda daga baya Allah ya nufe shi da musulunta shi kadai kaga ya gwada in mutum yana da basira yana samun sauƙin musulunta shi ne sai yake cewa to in dai game da tarihi ne ina ganin shi ne ake kira al-ahnasu bin sharikin li'annahu aslama da zalika saboda ya musulunta amma sauran musu musulunta ba amma shi ya musulunta saboda ka yi ka dubi rayuwar mutumin da aka ce ma ya musulunta za ka ga tun farko mutum ne mai basira da in mutum bai da basira ba zai ma musulunta din ba to don haka a ranar tashin kiyama babu shakka akwai husuma a tsakanin mutane a jikin mutum za a samu husuma tsakanin ka da jikinka wanda shi ne babban abin tsoro kaga shi yasa ma mutum yake tambayar jikinsa ma shahidtum alaina an waye gari kana gardama kana rigima da kafafunka kana rigima da ciwoyinka kana rigima da hannuwanka da harshenka da idanunka da kunnuwa to shine Abdullahi ibn Abbas yace ai kar ma ka ɗauka wai ya tsaya haka ranka da jikinka su masu sun yi rigima da ranka da jikinka za su yi gardama gaban Allah shi ne Abdullahi bin Abbas ya ce ma zalatul khusumatu bainan nas yau al husuma ba za ta gushe ba a tsakanin mutane a ranar tashin kiyama a tafa saman ruhun jasada sai ta kai ga rai yana jayayya da gangan jiki fa qala jasad saboda haka gangan cikin zai yi magana saboda ko ina gefen ka Allah ya bashi damar magana sai jikinka ya ce ya rabbi ya Allah inna ma kuntu misalan khashaba an-nakhira ni asali jiki inji jiki kenan jiki yake kawo da motsa ga Allah ni asali kamar katako ne kamar an-nakhira wanda ya zama rarakakke ba shi da wani amfani laisa li yadun abtushu biha wala aynu absur biha babu hannun da zan iya amfani da shi babu idan da zan gani wala uzun asma'u biha babu kunne da zan ji wala rijlun amshi biha babu kafar da zan iya tafiya da ita wala aqlun aqil bihi babu hankali da zan yi tunani da shi hatta ja'a hada ni da ina nan kara zube kuma gaskiya haka ne ka san kafin Allah ya halicci annabi Adam an kwafa kasa aka suranta halittar annabi Adam din sai da shekara arba'in yana yana kwabe sannan Allah ya busa rai to inda Allah bai busa rai ba fa ai ka ko holoko ne kawai ga hannun an yi ga kafar an yi amma ba ta iya komi saboda ka sai gangan jiki ya ce ma Allah ban samu matsala ba sai da wannan ya zo ya shiga jikina ga yana nufin rai jiki bai samu matsala ba sai da rai ya zo ya shige shi to da ya zo ya shige shi ya shige ni shi yasa duk wani laifi idan aka aikata ya ce ni don haka fanabji ne minhu ina so ka raba da shi a yau in ji gangan jiki yake ce ma rai ka raba ni da rai din nan a yau sannan kuma tunda akwai azaba a kan laifin da aka yi khallid alaihi al'azab al-yawma kai ka sani shi ke da laifi saboda shi ya shigo jikina kafin ma ni in aikata laifin to bayan ya faɗi nashi sai kuma rai shi ma ya kawo ƙarinsa ga Allah sai rai ya ce ya rabbi ninkan ruhu an ta shi dai rai daga wurinka ya zo saboda kai ka halicce shi inda ma kun tuka shahadi ni ba ni da wani tasiri illa kuma da ka san yula yadda ka san yula kamar wuta lam yakun li yadul abdishu biha ni ba ni da komai saboda ka ban da hannun da za a yi daukan abu saboda rai ba za ka iya ganin sau bare ma a ce ma ga sura shi saboda ka rai yake ni ba ni da hannu wala ayyun absur biha ban da idon da zan gani wala udun asma'u biha ba ni da kunnan da zan ji wala rajul amshi biha babu kafar da zan taka in tattaka da ita wala aqlun aqil bihi ni ban da hankali saboda duk wannan yana ga jiki ne inda ba dan jikin ba da ban iya koyi ba a tajitu saboda haka da na zo fa dukhiltu sai aka shigar da ni aka shigar da ni fi hazan jasad a cikin wannan fa saboda haka laifi ba na wani saboda in ka duba halitta na duk babu abin da zan iya in ban samu jiki ba zan iya komi ba to kaga kenan wannan jikin shine wanda za a dora ma azaba din wannan jilimin ba da yau ni ma sai ka ta da ni a yau ni ma ina son a raba da shi Abdullahi bin Abbas yace kaga jiki yana son rabuwa da rai rai yana son rabuwa da jiki kowannen su yana mai da laifi akan dan uwansa to shi shine Abdullahi bin Abbas yace fa kai sai aka ce to bari za a ba ku misali idan an ba da misali za a gane waye za a yi wa azaba a tsakanin ku za a ba ku misali misali shi shine masalukuna ka masali a'ama wa muqadin mutane biyu ne na daya makaho ne gurgu ne shi wannan makaho ne kuma gurgu ne eh, eh, da gurgu dakala haifan da makaho da gurgu ya zama sun shiga gonar wani da sun da sun shiga gonar wani suna son za su yi taka daniyatun shimaruha aka yi a kuma amfanin gonan bishiyoyin da suke gonan ba su da tsayi saboda ka 'ya'yan itatuwa sun sauko kusan ƙasa amma wannan makaho ne wannan gurgu ne sau da wancan yana da tsawo amma ba gani wannan kuma gurgu ne yana ganin shi ko bai da bai da tsayi su kaga abinda wannan ya rasa wancan yana da shi to da suka shiga Fal'a da la yubsiru mara. Abdullahi bin Abbas yace kaga makahon baya ganin 'ya'yan itatuwan fa wani min habari ya samu ya tsinka walmuqadu muqadu shi kuwa gurgun yubsurha yana ganin 'ya'yan itatuwa wala yanaluha amma ko ba zai iya kaiwa ba tunda gurgu ne fada almuqadu al'a'ma saboda ka sai gurgu ne ya kira makahon sai ya ce ihmalni ahmilni ka dauke ni a kafadarka tunda kaga gurgun yana gani shi makaho kuma baya gani sai ce dauke ni ka dora ni a kafada hatta usajjida ka ni sai in ringa saiti in ce ka yi dama ko ka yi hagu inda kai ba ka gani saboda ka sai mu tsinko yan tatuwa sai mu saukar kuma abin da ya faru kenan a kulu wa utsi maka ka bi kenan zan samu ci idan na ci daga saman sai kuma in ko guda in ce kai ma ga naka fa amalahu saboda ka sai gurgu sai makaho ya dauki gurgu wa saddadahu ya dinga mai kwatance kai dama saboda nan reshin ne za a samu ƴaƴan kasuwa masu kyau fa adraka fa suna nan a haka wahu masa zarika suna nan haka sai ga mai guna ya zo sai kama su sau da aka sai abdullahi bin abbas ya ce fa'ala ayi hima ya kawo azabu to shin waye wanda za a yi wa azaba a tsakanin su waye mai laifi da ya ce hima ta jami'a dukkan sai Yau to shi sai ya ce fal azabu alaihima saboda kai sa kake ji ana cewa azaban kabari ba ta tsaya ma ciki ba har da rai saboda babu wanda bai da gudunmawa wajen sabon Allah ba Allah ka tsare mu shi wannan zaka ga shi kitabun ruhi na Ibn Qayyim Jawziya kuma Ibn Kathir ya kawo shi a tafsirin sa yana mujallal na shida shafi na 92 to me Allah madaukake shi a gaba وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأصبحتم من الخاسرين Allah cewa zalikun zannukum wannan zaton da kuke yi cewar Allah bai ganin abin da kuke yi ka san dan adam da yawa mutum wanda ka kaga yake tsammanin Allah yana ganin shi akwai imani tare da shi duk wanda ya saba ma Allah aka akasari za ka samu zato yake Allah bai ganin shi wannan zaton da kuke ma Allah mahalicinku wa zalikum zannukum alladhi zanantum bi wannan zaton ne ya halaka ku saboda ka mummunan zato ga Allah yana sa halaka ga dan adam sai Allah ya ce fa asbatu min al ke sa kuka waye gari kuna cikin masu hasara ya kamata mu sani akwai waɗanda Allah ya sa su yi aiki a kanmu ya kamata musulmi ya rika sanin da haka Allah ya sa su ringa aiki a kanmu na ɗaya sune almala'ikatul kiramul katibina mala'iku masu rubutu wanda Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani halittar su ma gaba ɗaya saboda aiki ne a kawunan saboda su yi aiki a kanmu waɗannan kuwa tunda Allah ya halice su don aiki a kanmu kaga ba za su yi wasa ba la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun saboda ka suna nan suna rubuta duk abin da kake aikatawa akwai wani bayani da wani malami ya yi Yake ka kaddara ka kaddara a ce warka goma mala'ika yake rubutawa a kanka a kullum sai ka san ya fata warka goma saboda duk abin da sai zai rubuta ka shiga kafi ta ka yi kaza yana nuna ta yana ta rubutawa to warka nawa zai rubuta a rana shi malami ce ka kaddara guda goma ne kawai to idan aka ce a kullum mala'ika yana samun warka goma yace kaga abinda za a samu a wata guda kaga warka ɗari uku ne za a samu warka ɗari uku a wata ɗaya karka manta kuma shekara tana da watanni goma sha biyu aka ne ko to idan har aka ce za a samu warkoki ɗari uku a wata ɗaya sai ka yi lissafi warka nawa za a cika na aikinka a shekara guda shi yake cewa mujalladi mujalladi domin asali da larabci idan aka ce mujalladi volume idan warka ta kai 300 sai a ce wannan ya isa a masa volume asali matsakaicin shi ne matsakaicin mujalladi na littafi kisa za ka da mujalladi na farko ko sifili na farko to kenan a kowace wata mala'ika yana samar da bolin guda na littafin aikinka a kowane wata wannan malami ce to idan ka yi lissafi a shekara fa za a samu bolin goma sha biyu za a samu bolin goma sha biyu to idan aka samu shekara goma fa kaga za a samu bolin ɗari da ishirin Ya ce idan aka samu shekara ishirin fa za a samu bolin ɗari biyu da arba'in Ya ce to idan aka samu shekara talatin kai a duniya fa bolin ɗari uku da sittin ne wanda ya shekara arba'in za a samu bolin ɗari hudu da tamanin bolin ɗari hudu da tamanin na rubutun aikinsa sai sai idan ya shekara sittin bolin ɗari shida ne wanda ya kai shekara hamsin akwai bolin ɗari shida na littafin aikinsa ba wai ya tabbatar da wannan bane ya baka misali ne a matsayin mai hankali ka kaddara a ce a kullum mala'ika yana rubuta warka goma game da aikinka sai ce to idan an kai shekara 60 ba gomin 720 ne duk sa'ilin da kake ƙara tsawon rai yawan littafin aikin ka karuwa yake shi sa Allah yake faɗa a ranar tashin kiyama suratul kafi aya ta 49 wa wudi alkitabu idan aka saukar da littafan an saukar da littafai kana zaune ana jibga su dama ka shekara 60 sai aka kawo ma kolin ɗari bakwai da ashirin aka ce ci gaba da karatu ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai ma kanka mutum yana dubawa Allah ce wa wudi al-kitabu fatara al na mushfiqina mimma fihi duk masu laifi ka ga sun shiga wata rayuwa ta fargaba wato idan mutum yana karanta lissafin sai da kanka zaka gane daga fuskarsa zaka ga fuskar tana murtukewa saboda ba abin da ake faɗa a littafin dan da sharri kuma yadda kai rayuwarka haka ne ka zagi ne, ka doki ne, ka kulla dabarar an cuci ne. ya zama su ne kawai kake ta karantawa wa ya kulu suka ji mutane na cewa ya wailata ya ya wailatana ma li kitabi alkitabi la yubadiru sagira wala kabira me yasa wannan littafin bai barin karamin laifi bare babba illa a hasaha ta ya kididdige sai Allah ya bayyana abin da ke cikin littafin wa wajadu ma amilu hadira sun tarar da duk abin da suka aikata yana nan ciki shine sai Allah ya sake tunatar da mu wala ya zulmu rabbuka ahada Allah bai cutan kowa masu aiki ne Allah ya sa su yi aikin su kenan su rika rubuta ayyukan mu ya kamata dan adam kare manta wannan Allah ka samu iya sai na biyu jikunan mu jikin naka da kake gani naka ne kana jin daɗin sa wallahi yana ma Allah aiki saboda kai sa a ranar tashin kiyama Allah yake gaya mana aikin da ya sa shi zai bayyana hatta idza ma ha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yafalu eh, eh, bima kanu ya'malu ya kasance ido zai ba da abin da ya gani kunne ya ba da shaidar abin da ya ji hannu ya ba da shaidar abin da ya taba ƙafa ta ba da shaidar inda aka je kaga wannan ya nuna cewar mutum ba zai tsira ba saboda idan aka ce jikinka shi yake ba da shaida a kanka to ba ta da kuma sauran hanzari gaban Allah to sai na uku mutane gaba ɗayansu har da kai da ni muna yi ma Allah shaida muna yi ma Allah aiki a yanzu haka kuma annabi ya ba mu misalin wannan aikin domin abin da ya faru shi ne ya zo ta hadisin sahabbai da dama don misali akwai riwayar anas bin malik to ba ma mu ba duk wata halitta da kake duniyan nan da ta so da taki ta nemi Allah aikin shaida to za ka dabbobi ne aljanu ne mutane ne kwari ne halittu ƙasa da sama duk abin da ka sani suna ma Allah aikin ba da shaida a ranar tashin kiyama to ranar sai ga an ga wucewa da gawa gaban manzon Allah fa kuma wa alaiha bi khairi kawai sai annabi ya ji sahabbai suna cewa an yi rashi wannan mutumin kirki wannan mutumin kware gashi kuma yanzu babu shi sai manzon Allah ya ce wajabat ya tabbata yi wani rabi ukra ana zaune sai ga wata gawar an ga wucewa da ita fa usna alaihi bi sharri sai mutane na na kushe wani kai duniya ta huta wannan hatsabi yau ya mutu wala za mu samu bacci sai manzo Allah yake wanda ba shi ma ya tabbata a'a wafi akwai riwaya da ta zo cewar sau uku ma annabi yake faɗa wajabat waje wajabat salata marrati to wannan abin ya sa sai na Umar ya yi hange da ka sai sai na Umar ke ya Rasulullah ma ta zo an wuce da mutumin kwarai mun yaba mar kace ya tabbata yanzu an wuce da mutumin banza an kushe mar kace ya tabbata sai manzo Allah yake haza afnaytum alayhi khairan ai kun ga na farko kun yaba mar wajaba lahu aljannatu na ka aljanna ka tabbata gare shi wa hadha afnaytum alayhi sharran wannan kun kushe masa wajaba lahu nar saboda ka wuta ta wajaba a kanku saboda shaidar ku sai annabi yace antum shuhada'ullahi fil ardi ku ne fa shaidun Allah a doron ƙasa saboda sa akwai ma riwayar da ta zo a sahihu ibn majah hadisi na shakara, wanda manzon Allah yake cewa tushikuna an ta'alamu ahlal jannati min ahlin nar za ma ku iya gane yan wuta da kuma yan aljanna daga duniya annabi ya gane masahabai sai suka ce bima ya rasulullah wace alama ce za ta sa mu gane dan wuta tun daga duniya mu gane dan aljanna sai manzon Allah yake bi sana'il hasani wa sana'is ta hanyar kyakkyawan yabo da mummunan yau. duk mutumin da ta gani a gari ana yaba masa to wallahi alamar dan aljanna duk mutumin da ka gani an tsane shi to wallahi alamar dan wutar shi sa manzon Allah ya faɗa kaga wannan affiliate ne Allah ya ce mana gaba fa in yasbiru fa in yasbiru fa النار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين الله يشفى أن يبدو إن سنية حقوري لك شيء تشغوتا فالنار ما شاء الله عليه وسلم تشي مثبتا wato Allah yana cewa ai an riga an gama tunda shaidu sun tabbatar makoma ta zama wuta wannan ruwanka ko ka yi haƙuri a wutan ko kai wannan kuma wa in yasta'tibu idan sun yi ƙoƙarin gabatar da uzuri ba ma hun minin al to ai ba sa cikin waɗanda za a karbi uzurin su saboda ka san wani dole su sai ya bada uzuri kai ya akai kai zina ka ciye ka tana bada bayani to sai ai kokari ya kirkiro ƙarya dan Allah to ko da zai kirkiro wani uzuri ba za a saurare shi ba wannan ya nuna cewar rayuwar dan adam tana cikin haɗari. mummunan zato game da Allah shi ya samar da munafinci da kafirci shi ke sa makomar mutum a lahira kai muni ai shi yasa kaji Allah ya ce akwai littafin ibn qayyim da ake kira al-jawab al-kafi yana mujallal na farko shafin 138 yake cewa galibi abin da ke hallaka mutane manta Allah bai kamata mutum ya manta Allah ba bai kamata ba in ka dubi abin da Allah ya faɗa a nan yace zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardaku ai wannan mummunan zato da kuke ma Allah kuna ganin Allah bai sani ba Allah baya gani wannan shi shine musabbabin halakar to kuma yake da suratu suratul fath nan ma haka Allah ya fada wa yu'azzibu al-munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati sai yace adanna billahi danna sawti suwaye munafikai da kafirai dama magana biyu ne su ne makiya Allah munafiki kafiri su ne ya Allah su suke ma Allah mummunan zato saboda yi sa munafiki yana ganin Allah bai ganin sa to wallahi bari ba ku misali da tsoron Allah sahabbai wani mutum ne daga cikin sahabban Annabi Muhammad ya aikata zunubi amma tun da ya aikata wannan zunubin ya kasa samun nutsuwa ya kasa samun nutsuwa saboda yana cikin aikata zunubin sai wannan ayat ta faɗo mar saboda ka inda mutum mai tsoron Allah ne daga lokacin da shaidan ya sama tunanin zunubi lokacin kuma ayoyin alkur'ani da dalilai na tsoron Allah za su rika bayyana gare ka sai ka ji ba za ka iya ba da abin da ya faru kenan yana wannan laifin sai tunanin aya ta bakwai ta suratul mujadila ta zo alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi shin baka sani ba Allah yana sanin abin da ke sammai da ƙasa Allah yake ma ya kunu min najwa salatatin illa huwa rabi'uhum ba a samun ganawar mutane uku face Allah ne na hudu wala kamsatin illa huwa sadisuhum ba a samun ganawar mutane eh, eh, biyar face Allah ne na shida wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahu ko a samu adadin ya kasa haka ko ya fi haka face Allah yana tare da su sai Allah ya ce aina ma a duk inda mutane suke bayan haka sai Allah ya ce su mai nabi uhum bi ma'amilu yawmal qiyama sannan Allah zai ba su labarin abin da suka buye suka aikata a ranar kiyama inna Allah bi kulli shay'in alim saboda ka Allah masani ne game da dukkan komai Allah yana tare da ganawa da kuke yi da iliminsa. sa wani abin ya kafa sahabin nan ya kasa samun nutsuwa kawai da ya tashi sai zo majalisin manzon Allah an ce sunansa shine Abu Yasar ka bin Amr al-Ansari wanda babban sahabi ne ba karamin sahabi bane saboda ibtila'i na Allah tabaraka wa ta'ala dan kasuwa ne yanzu shi ya ba da labarin hadisin da kansa ya ce a tattunin imra'atun wata mata ta zo wuri na ɗan kasuwa ne ita wannan mata da ta zo wuri na wa zawjuha ba'athahu an-nabi fi ba'sin annabi ya tura mijinta sun tafi yaki kaga mijinta kenan baya gari ya tafi jihad da ta zo wajen shi a kasuwa fa qala sai ta ce bi ini bi dirhamin tamran ga sule daya ka sai da min dabino yace fa a'jaba ni in daga ido in kallata sunan sha'awarta fa kuntu sun ce masa inna fil baiti tamran ai a gida akwai wani dabino da nake da shi huwa akwai min haza ya fi wannan kyau fa almiki ne in kina bukata ki biyo sai ta bi shi yace da muka shiga gida fa gamastuha wa ah, qabbaltuha na shafa jikinta na sumbace ta yana cikin wannan ba akwai ga jima'in ba sai wannan horon Allah ya dawo ya sako daga nan bai tsaya ba yace fa sai ku ni sai gani gaban manzon Allah hankalina ya tashi gani nake gaba ɗaya musulunci na ya rushe fa qasastu alaihi al ina zuwa ne ya rasulullah wallahi ba zan koyi komai ba ka ji labarin abin da ya faru gare ni yana gama magana manzon Allah yake kunta rajulan gaziyan fi sabilillah fi ahlihi li hadha bi hadha manzon Allah yake mutumin da na kira shi na tura shi ya tafi yaki yakin nan saboda taimakon addinin Allah kai wannan ga iyalinsa kuma a dalilin dabino wa a tsoraka ne manzo Allah sai ya dauke kai gare to lokacin da annabi ya ɗauke kai din nan yace fa zanantu anni min ahli nari gani nake kawai Na shakka ni dan wuta ne babu ma shakka kawai ni dan wuta ne wa anna Allah la yaghfiru li abadan Allah ba zai gafarta min ba har abada to shine sai Allah ya saukar da aya ta 114 ta suratul hud a nan lokacin da Allah ya saukar da ayin sai ya aika wa ne ya ce ina abu da ya sari aka kira shi da ya zo sai annabi ya karanta shi gare shi wannan riwaya guda ne akwai riwaya da ta ta Abdullahi bin Abbas ita kuma Abdullahi bin Abbas da yake bada labari shi wannan mutumin wancan riwaya da shi da kansa ya bayar ne a wannan riwaya ta Abdullahi bin Abbas ce anna rajulan a ta Umar da farko ya tafi ga sayyidina Umar ne da farko ya je ta musu sayyidina Umar yace inna inna imra'atan ja'atni tubayuni Umar kaji kaji ga abin da ya faru da ni na musiba mata ce ta zo ciniki da ni fa da haltu hal daulaja na shigar da ita wata bukka da ke gidana fa fatu min hakul shay'in illa al-jima na shafa ta na na ɗebe sha'awa ta jikinka amma illa iya ta ban jima'i da ita ba sai tsoron Allah ya dawo min sai na umar ya ce wai haka sai na umar ya ce kai tonka ba'aluha mughayyabun fi sabilillah kuma kace mijin naka ma ya tafi jihadi sai ce ajal kware kuwa Sai umar ya ce ta wannan fatawa ta fi karfi na abinda za a yi eh ce ababakar je ka samu sai na ubakar lallai in ka samu sai na ubakar ina gani za ka samu amsa fata ku da ka sai zai samu sai na ubakar ya faɗa mar shi ma irin tambayar da sai na umar yayi haka nan sai na ubakar yayi ya ce mar mijinta ya tafi jihadi kai lalata da matar ya ce kwarai kuwa baya musantawa saboda shi yana son a gaya mar abin da zai samu tsarkaka ne kun daga wurin Allah sai sai na bakare ke ita rasulullah ni ina ganin karka bata lokaci maza ka je ka samu manzon Allah kawai ku sai kamar tambaya فأتى رسول ya zo da رضي Allah. ya gaya mar misla ma qala li abi bakr wa umar sai manzon Allah yace ba'luha mughayyabun fi sabilillah mijinta ya tafi yaƙi kai lalata da matar yace na'am fa fakata sai manzon Allah ya shiru nan ma a wannan riwaya ta Abdullah bin Abbas manzon Allah ce komai sai daga baya da Allah ya saukar da aya ta 114 ta suratul Hud riwaya ta uku ita ce ta Abdullah bin Mas'ud wanda shi ma ya faɗa haka din kaga abin ya tabbata babu shakka a zamanin manzon Allah جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله إني قد أصبت من امرأة غير أني لم آتها أفيما تدى na shafa jikinta na ɗebe sha'awar jima'i da ita amma dai ban tara da ita ba shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya ta 114 suratu hud sannan akwai riwayar mu'az ibn jabalin wanda shi ma ya bada labari yace habaratu salatu a lokacin da mutum ya zo ya tambayi annabi da daidai wannan lokaci lokacin sallah ya yi fa salla na rasulullah saboda ka ya tsaya yi sallah da manzon Allah saboda yana neman amsa falamma qada salata ana gama sallah ya sake daga murya saboda dai wato yana gari kawai manzon Allah ya manta shi ya rasulullah inni asabtu haddan ya manzon Allah ni fa na samu haddi ya kamata a tsida min haddi Allah ka dubi imanin sahabbai shi Allah Allah yake a jefe shi don ya samu tsira shi yasa ibn hajar a cikin fatul bari yana mutallan takwas shafi na 356 yace la'allar rajul zanna anna kulla qati'a fiha hadd shi wannan mutum yana tsammanin duk wani laifi yana da haddi alhali ba haka bane to akwai riwayar Anas bin Malik wanda shi ma ya bayar game da wannan mutumin yace kuntu inda rasulillah na kasance ina tare da manzon Allah ya ce fata a horar jirin sai ga wani mutum ya zo ya sai ce ya rasulallah inni a sabtu haddan fa a kimhu alai na na samu laifi na haddi saboda ka na zo ka sai da wannan haddi a kaina wannan mai fa'alhu an wa bai tambaye shi ba ya ce markomi ba wa habaratu salatu ana nan saboda ya riga ya yi bayani ana nan sai ga lokacin sallah ya yi bai tana yi wa la'asar saboda ka sai manzo Allah ya ce masa tawabba wudu an hasa da je kai alwala ka tabbata kai alwala mai kyau summa qum fa salli ka tsaya kai nafila kafin mu sallah fa salla rasul fa salla ma annabi bayan an gama nafilu akai wannan sallah falamma qada an-nabiyyu salata lokacin da annabi ya gama sallah qama ilayhi ar-rajul tamshi ya zafura haka dai har yanzu ya damu يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه فأقم في كتاب الله ya rasulallah ni fa na samu haddi na yi laifi wanda ya kamata a mun haddi saboda ka tsaye min hukuncin littafin Allah yana gama fada sai manzon Allah ya ce alai saka sallaita ma'ana ina ce mun yi sallar nan da hada da kai ana na kuwa kada sai ce fa inna Allah laka zan baka tun da mun yi sallan nan da kai ko Allah ya yafe maka laifinka to sai annabi ya karanta wannan aya ta gari goma sha hudu ta suratul hud wa aqimis salata طرفي النهار وزلفا الى الليل من من الليل الله yake ka rika inda sallah a sassa biyu na yin da kuma cikin dare sai Allah yake innal hasanati yuzhibna sayyi'ati lallai kyawawan ayyuka suna kawar da munanan ayyuka sai ke zalika zalika zikira na wannan tunatarwa ne ga masu masu tunawa a lokacin da ya zo wannan aya to kaga shi damuwarsa ta kau sai kuma ya fara ganin cewa ai ya samu daraja ma sai ce mun kam ani khasatan ya rasulullah amlin nasi wannan gara ba ta tawace ni kadai ko ko mutane duka misali in ma wani zai aikata wannan Allah zai iya gafarta mishi fa akwai ruwayar Abdullah ibn Abbas da mutumin yace ali fatan ya rasulullah am lin nasi ammatan yana fadin wannan sai na Umar ya buji kirjinsa to ga gura <clears throat> sai na Umar ya buji kirjinsa sai ya ce la ba kai gane ne ita wala na'amat ayn wala na'amata aynin sai na Umar ya ce wato wannan ni'imar ba ta takaita gare ka ba walakin linnasi ammatan sai na Umar ce wannan gara basar ta shafi mutane gaba daya yana faɗin haka sai manzo Allah ya fashe da dariya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya sai ce sadaka Umar sai na Umar ya faɗi gaskiya sai manzo Allah ya ce la ballin nasi kafa wannan ya shafi mutane gaba ɗayan kaga kenan ya nuna babu zunubin da Allah ba zai gafarta ma bawa ba idan ya yi nadama ya tuna tsoron Allah ya tuna haɗuwarsa gaban Allah wannan hadisin mutafakun alai yana sahihul bukhari babu qawlihi wa aqimis salata kuma yana sahihu muslim hadisi na 2763 yana kama da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa atbi'is sayyi'ata al-hasana tamhuha hadisin yana sahihu targhib hadisi na 2655 kaga ya nuna cewar duk sa'ilin da kai wani abu mara kyau kai kokarin gabatar da wani abu mai kyau saboda me saboda wannan kalma da Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani innal hasanati yuzhibna as-sayyi'ati kyawawan ayyuka suna kawar da munana saboda kai sa manzo Allah ya ce kai alwala mai kyau dan idan kai alwala mai kyau wannan alwala tana zubar da laifin da ke gaɓuɓɓan jikinka to kaga kenan wato karantarwar manzo Allah yana cike da rahama to wannan yana cikin dalilai tun da hadisi ne mutafaqun alai yana cikin dalilai da yasa kaga malaman sunna suna kyamar shigan mata kasuwa in babu dalili sai akwai uzuri kafin nan mace take shiga kasuwa wannan yana daga cikin dalilai don ka kaga kenan daga ta ina aka samu musabbabin wannan sharri matar ta zo sayan dabino mutumin ya daga ido ya kanta kaga sha'awa ta shiga tsakani idan shedan aka samu dacewarsa a wannan gaba to kanna ce za ta biyo kuma wannan abin fa kaga ya auku ne ga wani sahabin manzon Allah to da ka kai yanzu karkai yi kasuwan garin ku ya fi imani idan akwai imani kasuwar madina a wannan lokaci ta fi ko amma ga abin da ya auku ga sahabin manzon Allah saboda kai sa malaman sunna suke cewa shigan mace kasuwa hadari ne sai idan akwai dalili akwai larura idan akwai larura wannan babu lafi amma idan babu larura to kamata ya wakilce ta bare kuma akwai hadisin Abdullah bin Umar wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mar'atu awratun manzon Allah ya ce ita mace gaba ɗayanta al'aura ce wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah wa innaha idza zaha idza kharajat idan aka ce ma mace ta fito istashrafaha shaytan to komai munin ta shaytan yana daga darajarta kuma gaskiya ne komai munin wannan matar shaytan sai ya daga darajarta saboda abin da kake ganin bai maka ba wani kuma ya mishi to daga manzo Allah yace wa innaha la takunu aqrab ila Allah mace ba ta taba samun lokaci da za ta fi kusantar Allah minha fi qa'ri baitiha kamar a ce tana cikin gida to da ka karka akwai aikin da wasu za ta fita waje ta samu lada wanda a dalilinsa za su kusanci Allah fiye da zaman ɗaki in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin na yana irwa galil hadisi na 2703 yana sahihu tirmidhi hadisi na 1173 mun karanta shi a tafsirin suratul nur wannan hujja guda kenan wanda yake nuna cewar babu matar da za ta fita face shi dan ya daga darajarta wannan kalmar ta manzon Allah ce annabi da kansa ya faɗi wannan saboda ka idan aka ce ma mace na yawan shiga da fita to komai na iya faruwa da ita me Allah madaukake ce a ƙarshe وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين yana ɗaya daga cikin abin da ke sa mutum ya halaka shine mummunan aboki kuma babu shakka gaskiya kashi ɗari bisa ɗari na masu halaka dole za ka samu akwai miyagun abokan hulɗa duk wanda aka ce ma ya halaka da daga mishi kashi ka samu akwai a mummunan abokin hulɗa ba abin da ke sa Allah ya haɗa mutum da mummunan abokin hulɗa shine mutum ya yi wa Allah mummunan zato ya rika ganin Allah bai ganin sa saboda ka sai a waye gari abokan ka fasikai ne wa qayyabna lahum qurana Allah ya ce muka yi musu sababi sababna lahum shine qayyabna ko a ce hayya'ana mun shirya musu miyagun abokai in aka ce qurana ana nufin asahibul lazim abokinka da babu rabuwa ba fa rabuwa san to sai ka samu mutumin banzari fa zayyanu lahum saboda ka da su ta kawata musu ma baina ajihim abin da ke gabansu, wa ma kalfahum da wanda ke bayan su wa hatta alaihim alqawlu saboda haka sai maganar alƙawarin Allah ta tabbata kan su fi umamin qad khalat min qablihim min al-jinn wal alƙawarin azabar da yayi ga mutanen da da aljanun da innahum kanu na lallai sun kasance masu hasara saboda duk mutumin da ya tarje mafasikanci babu shakka alƙawarin azaba za ta tabbata a kansa Allah ya kare mu me Allah ya ce a gaba وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والبعوا فيه لعلكم تغلبون wannan yana daga cikin misalin in alƙur'ani da aka nuna ma annabi Muhammad yana daga cikin mafi wahala Allah yake ba mu misalin wahalar da manzon Allah ya samu ta wajen karantar da Islam annabi ya samu wahala Allah ya ce wa qala allazina kafaru kafirai suke cewa la tasma'u li hadha alqur'ani kar ku saurari wannan qur'ani ka an kai ga lokacin da an hana sauraron annabi Muhammad ko ba wai an hana kadai ba suna cewa mabiyansu wal fihi idan kun ji ma yana karatun ku yi ta hargowa la'allakum taglibuna in kuna haka ku za ku ci galaba saboda ka inda duk manzon Allah ya tsaya zai wa'azi sai a samu yan iska su zo su ta kururuwa ana ihu ba za ka iya jin maganar annabi ba saboda wulakanci kaga a duniya shedanu suke taimakawa wajen faɗa da gaskiya sai Allah ya ce ne ولنجزينهم يعملون الله يجفل نذيقن الذين كفروا mun yi alkawari sai mun ɗanɗana makafirai azaban shadidan azaba mai tsanani saboda duk wanda izgili ga manzon Allah ba zai kai labari ba wala najziyannahum kuma lalle za mu saka musu aswa allazi kanu ya'maluna mafi munin abinda suka zama suna aikatawa saboda shi Allah cikin rahamarsa idan kai laifi idan musulmi ne kai wannan laifin ba mafi muni ake rubutawa ba har ma jinkiri ake roka ko za ka tuba sai a goge laifin gaba ɗaya babu mace to amma kafiri Allah ya mar alƙawari tun laifin da yayi sai an rubuta ba magana koyewa da karamin laifi da babban laifi Allah ya kare me Allah yake zalika jazaa'u a'da'i Allah hmm. lahu fiha الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا idan ka tuna mun dauko magana mu ne akan waye a Ada'ul-Lai. muna magana ne akan makiya Allah to tun daga can gaban fa Allah yake magana akan makiya Allah har aka iso nan duk bayanin da ka ji an yi siffar maƙiya Allah wa yake hana a saurari karatun alkur'ani makiyin Allah wa ke hargowa yana hayaniya da ihu idan ana karanta alkur'ani makiyin Allah sai Allah yake to yayi alƙawari yayi alƙawari sai ya dandana musu azaba mai tsanani shine sai ya ce to zalika jazaa'u a'da'illah wannan shi ne sakayyar maƙiya Allah, me ya sakayyar Allah ce an naru lahun fi ha ita ce wuta sannan idan sun shiga tana zama gidan dawwama gare su me yasa Allah ke da za a bi makanu bi na hadu saboda suna gardama game da ayoyin jayayya game da alqur'ani da fada da karantarwan Allah tabaraka wa ta'ala karanta mana aya ta karshe wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhi adallana min al والإنس na نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين wanda shi nuna maka wato a cikin akwai ramar Allah domin shi Allah sai ya koye miyagun malaman ko da wani lokaci ana nuna su da ba ko da ya kuma shi ya kai shi wuta ai ka san ba zai bashi ba dukan ya zai mara wuta to shi ne sai Allah ya dan boye asirin malamin to wannan shine su kuma yan wuta suka ga abin da yi ba wa qala allazi kafaru kafiru suke cewa rabbana ya Allah arina allazaini aballana waɗannan miyagun malaman da aka koya asirin su a nuna mana min aljinni wal insi daga mutane da aljanu har aljanu a fito a nuna mana kuma sun gaya ma Allah abin da za su yi kaga ce na abin da na faɗa dukan tsaya sai Allah ya ce na ji alhuma ta haka ka damina sai mun taka su mu sa su a ƙarƙashin ƙafafunmu ya zama su ne a ƙasa ne dalili kuna min asali zan su zama su ne mafi ƙasƙanci saboda su ne suka jawo halakar mu gaba daya Allah ka kare mana imani Allah ka raba mu da siffofin makiyanka الله ka kyautata karshen mu kuma وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آمين. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك آه، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك